الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوتي واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai da ya sake hada fuskokinmu a wannan yammaci na asabar na ɗaya ga watan rabi awwal a wannan shekara ta 1434 daidai kuma da goma biyu ga watan janairu watan ɗaya shekara ta 2013 a yau da izina Allah ta'ala a karatunmu na wannan littafi littafin ziya da ake gabatarwa a wannan masallaci da ke nan kwakwanguru cikin garin mina a darasinmu na goma sha biyu za mu tashi a babi na goma sha ɗaya ne a cikin a fasali na goma sha ɗaya cikin fusulin da suke magana a kan abin da ya shafi sarki idan ba mu sha'afa ba a fasali na goma da ya gabata mun yi magana ne a kan abin da ya shafi taimama wanda yake nuna mana taimama ɗaya ne daga cikin abubuwan da suke zama matsayin ruwa suke wakiltar ruwa kenan domin ruwa da shi ake alwala ruwa da shi ake wankan tsarki sai Allah madaukin sarki yake cewa وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء بكسامور وان ذاكو تسركي لشيبا بكسامور وان ذاكو تسركينا الحدث الأكبر دا الحدث الأصغر با تفتيمه صعيدا طيبا أنا سيتي ماما تسعي مصعين الولاء تسعي مصعين abin da mutum zai wadatar shine abu na ɗaya kenan da ke tsayawa matsayin alwala yau za mu shiga abu na biyu da yake tsayawa matsayin alwala Shi ne wannan darasi kuma zai mana magana ne akan abin da ya shafi hali da mutum yake samun kanshi na ba na cututtuka ya zamana ya yi hatsarin mota ko ya yi hatsarin mashin ko kuma kuraje sun feso mushi a jiki ko kuma a'a wuta ce ta babbake shi ko wutar man fetur garin zuba man fetur ko gobara aka yi ko da waɗansu al'amura da suka taɓa shi kuma gashi alwala ba a yin ta sai da tsarki sai da sallah ba a yin ta sai da alwala takan yi a cikin wannan lokaci ya buƙaci ya yi sallah kuma ga irin matsanancin halin da yake ciki ko kuma a'a amma wannan hali ne har ya samu kanshi cikin alhadathu al'akba ya samu kanshi cikin janaba gashi yana ɗauke da irin waɗannan cututtuka to ya halin shi zai kasance ko kuma a duk ba wannan ba kariya ya samu ko ya samu kariya a hannu ko ya samu kariya a ƙafa da sauransu shine malai yake cewa faslun iza kana fi a'dha'il wudu'i aw ghayriha jurhun wa khafa min ghaslihi bil ma'i fawata nafsi aw fawata manfa'atin aw ziyadata maradin aw ta'akhura bur'in aw hudutha maradin fa innahu yamsahu alayhi qala rahimahullah malam mai littafin ubangiji subhanahu wata'ala ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi kada manta sunanta al al izziya muqaddima ce ba ita ce kan gaba a karatun ba Allah ta'ala ya saka wa malam da alkhairi amma wannan muqaddima din ba karamar muqaddima ba a fasali na goma sha ɗaya ya ce idza kana fi a'dha'il wudu idan ya kasance a gaba daga cikin gaban alwala domin a'dha jam'i ne na udu uduwun gaba daya a'dha gabai da yawa idan ya kasance aka samu في أعضاء الوضوء أبقين الولاء أو غيرها وكما قبان دسك بانا الولاء بقبين وانكن جنبا إذا كان في أعضاء الوضوء إن كسن شيء أقبان الولاء أقبان الولاء an كان لكيس أدن a dunkule a tura almulmule za ka ce gaɓai ne guda uku akwai hannu akwai fuska muna da wanke muna da hannu zuwa wuyan hannu ana wanke shi gaba ne daga cikin gaba alwala ana samu kuma zuwa mirfaƙai ne gaba ne daga cikin gaban alwala ɗaya kenan kaga yanzu muna da hannaye guda biyu dama da hagu kuma kowace tana da gaba guda biyu a alwala kenan muna da gaba hudu domin zuwa nan gaba ɗaya ne a babun alwala zuwa nan kuma gaba ne hannu daga nan zuwa nan ɗaya ne sannan daga nan zuwa nan kuma kowanne cin gashin kansa yake dama muna da biyu kenan hagu muna da biyu akwai gabai guda hudu kenan sannan kuma a fuska akwai hanci wajen shaƙa ruwa akwai kuskuren bakin a baki ne akwai kuma fuskar baki ɗayanta inda mun yi maganar wanke fuska shine daga matsalar gashi zuwa ƙarshen mukamuki ɗaya kenan ta ɓangaren tsawo ta ɓangaren faɗi kuma daga wannan kunnen dama zuwa kunnen hagu shine faɗin fuska sannan kuma a kafa mana da shi daga kafa zuwa idan sawu waɗannan su ne manyan gaɓai da ake da su a ɓangaren alwala kisa ya ce idza kana fi roho, idan aka samu a gaɓan alwala An aw ha ko kuma wani gaɓar alwala kamar dungurungun gundun jiki ta yadda ciki baya cikin gaɓan alwala cinya ba ta cikin gaɓan alwala gadon baya baya cikin gaban alwala amma yana cikin gaba ta wankan janaba domin a wankan janaba ko wankan ɗaukewar jinin al'ada ana wanke jiki ne baki ɗaya asali ma yana cikin shika-shikan wanka ta amimul jasadu bilma a gama jiki da ruwa baki ɗaya shi sa yake cewa idan aka samu fi a abalin ruhu a gaba ɗaya daga cikin gaban alwala ko gabai daga cikin gaban alwala au ghairiha ko kuma a'a gabar wanka sawa'u wankan janaba ne ko wankan yanke jin al'ada me aka samu aka samu jurhun cuta wanda yake ya iya shafar karaya ya iya shafar kuna ya iya shafar kuraje da suka feso ma mutum ya zama da an samu cututtuka iri daban-daban ta yadda waɗannan cututtuka da aka samu sanya ma wannan cuta ruwa zai haifar da waɗansu matsaloli sai idan a wankan janaba ne za a wanke jiki gaba daya da ruwa sai zama na an samu wata gaba daya daga cikin gabai ko kuma alwala ne ga inda za a wanke da ruwa kuma ka samu matsala qala rahimullah jur'un aka samu cuta wa khafa min ghaslihi kuma ya ji tsoro in ya tsaya zai wanke wannan gaba daga cikin gaban alwala ko zai wanke wannan gaba na abin da ya shafi wankan tsarki bilma'i ya ce zai wanke da ruwa fawata nafsihi zai samu asarar rai wataƙila hakan ya kai zuwa ga halaka abu na farko kenan aw wata manfa'ati ko kuma a'a ba zai kai shi zuwa ga halaka ba amma zai kai shi ga rasa wani abin amfani wataƙila wannan hannun kuma ya tashi aiki in dai ya sanya mai ruwa to hannun ya tashi aiki ko in ya sanya mai ruwa wannan gabar ta tashi aiki ko kuma wannan shacin na jikinsa in dai ya sanya mai ruwa to kuma ya tashi aiki au ziyadata maradin ko kuma ya tsoron in dai wannan cutar waɗannan ƙurajen halin da yake ciki in ya sanya ma wurin ruwa za a samu ziyadata maradin ƙari na rashin lafiya rashin lafiya za ta daɗa tsananta au ta'akhura bur'in ko kuma za a samu jinkiri na warkewa wannan mun sha maimaitawa ba wai sha ci faɗi ba a tajriba ta nuna da haka ko shawarwari na likitoci da suka kware kan wannan ko kuma yadda shi yake ji a jikinsa lalle ilalla in dai ce zai kaza to ga abinda da yake ba wai yana zaton zai yi kaza ko yana zato ba ba a jiran kunce kunce irin akan takadirat qala rahimahullah aw hudusa maradin ko kuma in ya ce zai wanke da ruwa zai sake haifin mai da sabon rashin lafiya waɗannan dalilai da malam ya ambata dalili na farko fawata nafsi zai rasa rai dalili na biyu fawata manfa'ati ko bai rasa rai ba zai rasa wani abin amfani a jikinsa ko kunne ko makamantansu abu na uku ziyarata maradin ko ya haifar da ƙari na rashin lafiya ƙarin lokaci auta akhura bur'in a ƙarin rashin lafiyar na hudu ne auta akhura bur'in ko kuma jinkiri wurin warkewa na biyar an hudusa maradin ko ma ya haifar da sabuwar rashin lafiya mutum ya yi wanke da ruwa a gaba ɗaya daga cikin gaban alwala ko gaba ɗaya daga cikin wankan janaba ko wankan jinin al'ada ta wanke wannan wurin da ruwa zai haifar mata ko zai haifar mishi da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da malam ya ambata sai malam ya ce fa innahu yamsahu alai to abin sani kawai zai yi shafa ne akan wannan ciwon a kan wannan wurin maimakon ya sa ruwa ya wanke ba shine asali ba sai ya shafa haka kawai muqaddara nasallallahu salamatu wal afiya ya zamana wurin anan ne wurin cutar daga wuyan hannu ne nan zuwa nan kuna jira da ke ko ya samu matsala ta yadda babu yadda za a yi a sanya mashi ruwa asali shine a sa ruwa a wanki sawa'un alwala ce wajibi ne zuwa mirfaƙai ne sawa'un wankan tsarki ne wajibi ne kun gane wannan da ke ko sai zamana daga nan zuwa nan ko daga nan zuwa nan duk wajibi ne in kana alwala ba wai daga nan zuwa nan ne wajibi ba in za ku wanke hannu zuwa irin sawu sai ka sake wankowa daga nan karka ce wai da za ka wanke ka wanke nan saboda haka yanzu kuma ka ɗebo ruwa daga nan zuwa nan za ka wanke kaga wannan ya huce lam'ama kenan wannan udu ne mutum ya bari a alwala nan sai da mana wurin nan ne asali shine wanke da da ruwa sai da mana in ya wanke da ruwa ɗaya daga cikin abubuwa biyar da malam ya ambata za zai zai faru malam ya ce fa innahu yamsahu alai zai yi shafa akan ciwon ne kawai sai ya shafa haka ba wai sai ya dangalo ruwa ba fa sai ya shafa shi kenan shafa daya duk da hannun ana wanke shi sau nawa ne sau uku kana jina da kyau ko ana wanke shi sau uku ne to amma tunda batun shafa ne in yi guda daya wadatar a ba ta ruwa ba kamar da kasan shafa kai in mutum zai yi shafa kai ba ruwa yake ɗebowa ya malala a kan shi ba ko da ya ɗebo ruwan za ga ya karkaɗe shi ya shafa danshin a hannunsa a kayansa wannan shine abin da ake bukata shine mataki na nawa na farko shine almasu alal jarh almasu akan ciwon a shafa ciwon shi karan kansa shine matakin da zai in dai zai iya yiwuwa a shafa akan ciwo wani abun ba zai iya faruwa ba mana ba za a iya samun wata matsala ba to wannan shine mataki na farko mataki na wajibi na zamana an shafa ruwa a kai abinda an shafa hannu a kan ciwo ɗin qala rahimahullah fa in lam yastati' masha alaihi masha ala jabira mataki na biyu idan ba zai iya yin shafa kamar yadda muka nuna maka ambata idan ba zai iya shafa a kan ciwon ba kun gane ku an ce ba wanke hannun zai yi ba a'a zai tsoma hannunsa mai lafiyar kenan sai ya shafa kawai akai ba wai ya malala ruwa akai ba shine mataki na farko mataki na biyu idan ba zai iya yin hakan ba cutar ta barin kasa abin ya fi karfin ya shafa kan ciwon shi karan kansa sai malam ya ce fa innahu fa illa lam yastati masa alai in ba zai iya shafa akan ciwon ba kai tsaye masaha alal jabira sai ya shafa a kan karan ɗori idan kare ya samu aljabira daga aljabru ne idan aka aka ce shi shine inda ya kare sai a ɗora mana ana fatan cewa na ɗora ya ɗori kenan to kar ku manta shi kuma karan ɗori akwai inda ake karan da ake ɗorawa a kai da ake sawa idan aka sa sai kuma a kawo bandeji ai talaftawa ai talaftawa ai talaftawa in ka samu wani sai ga kafa ta yi shiru in ka ga gaban ka ya fadi amma zai ga dudubu ciwon bai ta kare ya kare ba nasu Allah salamatu wal afiya ko wani ciwo da ciwo ne Allah ta'ala yake yi malai yake cewa in ba zai iya shafa akan ciwon ba kai tsaye sai ya yi shafa akan karan dorin da aka dora in kare ya ce kenan sai ya shafa akan kara saboda haka in yi dangala ruwa kawai sai ya shafa akan karan dorin ba wai gwargwadon yadda ba zai ji zafi ba in ya shafa so ya wadatar yanzu mun sabu shafa mataki kira nawa kenan na biyu mataki na farko shine ya shafa ciwon karan kansa in zai yi in abin ya cutura sai ya shafa akan karan dori ne malam yake cewa wahiyar dawa'ul lati wahiyar dawa'ul ladzi yuj'alu alai in ce aljabira inni addawa magani allazi yuj'alu alai wanda ake sawa akan ciwo din shi yake nufi da aljabiya qala rahimahullah fa in lam yastati' almasah alaihima masah ala al'isaba ولو على الزائد غير مقابل الجرح كفصد وعمامة خيف بنزعها قال رحمه الله فإن لم يستطع المسعى عليهما in ba zai iya yin shafa a kan su biyun da muka ambata ba abu na farko a kan ciwon shekaran kansa abu na biyu a kan karan ɗorin da aka ɗora in kare a ce kenan in ba zai iya shafa a kansu ba ƙara rahimahullah masaha alal isaba sai ya shafa a kan bandeji kan bandejin da aka sanya a saman ciwo kaga ana akwai ciwo a ƙasa sai kuma a kawo wasu abin nan ko dai ƙarafa ko wasu wasu dai magunguna da ake sawa a kai kun lura da ke ko in aka sa magani sai kuma likita ya biyo maganin da bandeji sai malam yake cewa sai a mataki na uku shine a shafa akan bandeji din amma idan ba zai amma idan zai yi a shafa akan asalin gundarin maganin to wannan shine mataki na biyu in zai yi haka za in ba zai yi ba kuma bayan an rufe gaba daya sai a shafa akan bandeji din ku lura muna ce a shafa ba a ce a wankewa kawai za ka goga ka ne a kai mutum zai malala hannunsa ne a kai shikenan eh iya wurin da yake in a hannu ne shikenan kawai haka shikenan bala rahimahullah masaha alal isaba sai ya shafa akan abin da ya shafi bandeji kenan yanzu muna da maratib guda uku almartabatul ula almasu alal juh shine shafa akan ciwon shine matakin farko ba a zuwa zuwa ga mataki na biyu sai idan wannan ya faskara mataki na biyu shine almasu aljabira shafa akan maganin da aka sanya sai eh, na uku almasu alal isaba shafa akan abin da ya shafi bandeji Nan shi kuma bandeji in ka lura da kyau za ka ga da ciwon a nan yake a tsakiyar hannu yake in aka sa sai ga an ƙara shi ta nan ta sama an ƙara shi ta kasa sai ya zama watakila maganin da bandaji da aka sa ya wuce maganin baki ya wuce wurin ciwon qala rahimahullah walau alas za'idi mana ce ko da akan abin da ya tsori ne tunda idan ciwon iyanan ne sai zama na an kawo shi zuwa nan an dan dora to ba mutum zai ce a'a zai zai kwance bane ya sha ba iya ciwon banda nan inda bai samu ba a'a inda har bandejin ya samu hannan duk da cewar ciwon anan yake nasu Allah salamatu lafiya amma kuma da aka daura bandejin ya kawo nan ya ɗan zarta ciwon kenan mutum sai in shafa gaba ɗaya ba wai zai kwance ne ko ya ce a zai shafa iya ciwon sannan inda babu ciwo kuma ya ce zai wanke ba sama ne ce walau ala sa'idi ghairil muqabilil jarh amma ba wanda ya karu sosai da sosai da yake yana amsa sunan wani ciwo daban ba ana shafa ne da muka ce walau alal za'i ko da abin da ya karu to mu lura cututtuka suna da suna da kala daban-daban ka fasdi kamar abin da ya shafi tsaga idan mutum ya zama na ce ta taba shi mun fahimci wannan da kyau ko ko wani abu dai da yake ciwo ne bai kai matakin kowane irin ciwo ba to shi za a yi kokarin takaituwa akan inda abin ya saba ma'ana idan ciwo ne kama a gefe nan kuna ce na da ku aka sa to ba zai kuma a ce mutum ya fasa wanke fuska gaba daya saboda wannan ba a'a zai wanke fuska iya wannan wurin sai dan shafa shi kaɗan in shafa da zaki qala rahimahullah wa imamati hakan nan ana yin shafa akan abin da ya shafa rawani khifa bi naz'iha da ya ji tsoron in ya cire ta in ya cire wannan rawanin da ya daura to zai cutu sosai da sosai ka lura rawunna da ake daura su kala kala ne akwai rawanin da yake ai riga an gama dinke shi da hula an hada da hula da komai an sa zari an dinki saboda haka da ya cire ya ajiye da ya yi shafar kai kawai zai sake daukan hulan ne ya kafa shi kenan rawanin ya kafa ko kuma a kuma rawanin yake da tun farko ba akan hula ba ɗaura shi ake kawai ɗora shi ake aka a aji kamar da ake sanya hula a aji ɗaya kenan akwai kuma rawanin da naɗa shi ake yi a take ɗaya da an za ka yi alwala kuma sai ka sake cire shi sannan ka kammala sai ka sake mayar da shi a cikin wanne fi wahalar mu'amala wannan na ƙarshe shi ya fi wahalar mu'amala to idan mutum yana ɗauke da rawani da ya shafe mishi kai ya rufe mishi baki ɗaya ta yadda akwai wahala wurin cire shi da wahala wurin mai da shi in ya shafa kawai sai shafa a kan rauni ba kan hula ba eh gani tafi a gaban ka mala ya ce wa yayi kuna ji da kyau ko ɗaya kenan idan zai yi ya dan tura shi ga baya kaɗan ta yadda hannun shi zai dan shafi wani bangare na kansa sannan sai ya kammala a kan rauni duk yayi abinda yana nan farko farkon bulugul maram ko inda magana ya san bulugul maram nan an yi hadisi bakwai ne zuwa shida biyar sai kuma a sake shi kenan wasu Allah salamatu wal afiya amin qal mu rawani muka karanta in dai rawani ne zai cuta ai mun fada cewar sawa wanda ya haka ne wanda ya haka ne wanda ya haka ne kaka abin nan musallar salamatu lafiya قال رحمه الله وإمامة خيفة بنزعها زي شافا أكل وني إن يجز أوران شريوا ما إن يجز أوران شريوا زي توتو da sosai. yanzu muna da shafa akan ciwo kenan ɗaya akwai shafa kuma akan abin da ya shafi ba babban ciwo ba kamar dai kurji haka ko kashi goshi haka ko dai wani abu da ya shafa mutum bi kenan akwai kuma shafa akan abin da ya shafa rawani uku kenan shin haka kawai ake su kai tsaye قال رحمه الله ويشترط في المسح المذكور أن يكون جل جسده صحيحا أو جريحا ولا يتضرر إذا غسل صحيح فإن كان يتضرر بغسل الصحيح أو كان الصحيح قليلا جدا كأن لم يبق إلا يد أو رجل فإنه لا يغسل الصحيح ولا يمسح على الجريح بل ينتقل إلى التيمم yawon mai da hankali sosai da sosai hali ne mutum yake samun kansa ko ka gai da wani ka gan shi kwana bakwai baya sallah saboda me ko saboda ya kari da ya karye kuma aka ɗora shi shi kenan ba inda yake motsi ko kuma a'a saboda mai baya san a'a ya kone ne gaba daya fuska shi da ina da ina da ina ne duk baya abin nan amma ta halin da ake cikin da ka goga mai naira hamsin sai ga ya mika hannu ya ansa ce lafiya ce ko yanzu ma ya sha kamu gashi gashi gashi gashi yana cikin koshin lafiyarsa ba in abin da ya sa an ce yana cikin koshin lafiyarsa sallah ba ta faduwa akan mutum muddin yana da hankali in yana da hankali muddin yana hankalin shi yana tare da shi ya san wa ke tare da shi ya san wa ya tafi wasan san yawa kuna da kyau ko muddin yana wannan hali sallah kwata kwata bata fada kan shi ba wanda ka sai mai la'akari da wannan shin kai ne karan kanka abin ya same ka na sallah salamatu lafiya shin kana jiyar wani ne dole mutum ya san wannan umar dan khattab radiyallahu ta'ala an lokacin da arnan nan ba majushin nan ya daba mai wuka hakan nan yana kan gado yana fama da jiki aka ce ya amiral mu'minin lokacin sallah yayi sai ya kula yace babu alkhairi babu rabota ga duk mutumin da ya sallah saboda ka sai zamana wai mutum ma ba shi da lafiya ko ya kai sallah yace baka ganin halin da yake ciki wai sai a tausayi sai a ga kai baka tausayi amma ku lura duk batutuwan da aka yi muka ta fitowa tun daga akhbari ana ta bada hanyoyi ne da mutum zai yi sallah ba wai batun an ɗauke mashi ba to sai dai idan hatsarin mota aka yi da aka yi hatsarin mota ɗin misali daidai karfe goma na safe kwata-kwata bai tashi ba sai karfe bakwai na safe an yi hatsarin mota karfe goma na safe ga ba lokacin azhar ba lokacin la'asar ya riga ya suma hankalin shi ya haɗa kwata-kwata sai da karfe bakwai na safe ta yi a lokacin sallah asuba akwai ta ko ta wuce ta wuce to waɗannan sallolin ne babu wajibcin mai da su a kansa shine asad ɗan abdullahi dan umar da ke cikin mawafa malik saboda a lokacin ya fita ya cinsa kwata-kwata sai ga an ce ya wani ya ce to yana nan da yana fama da shi mana ko tuka bai san duk abubuwan da likita ba wai an mai allura ba fa ku lura ba wai an mai allura ta dauke mai bacci ba a'a gaba ɗaya cutar ce ta ta share shi kwata bai san me ke faruwa ba ya riga ya sune to a wannan lokuta ne sallah ba ta hauka shi ba don haka waɗannan sallolin ba lalle ne ya rama su ba kamar da bayani ne amma haka kawai ya ƙuni yana wayo yana kaza yana a cece shi a kai shi asibiti a yana da hankalinsa ba duk sallah ba ta faɗa a mutum ya sani a karan kansa ne ko jiyar wani yake yi قال wa الله ويشترط في المسح المذكور an sharɗanta a duk wancan shafan da muka ambata muka bayani a baya an ya kuna jullu jasadihi sahiha ya zama da kafin ya kai ga shafan dukkan jikinsa ya zama mai kyau ne idan muka ce dukkan jikinsa ya zama mai lafiya ne ta bangare guda biyu idan a alwala ne muna nufin galibin gaban alulai su zama masu lafiya shine a ana in kuma a wankan tsarki ne to ya zama ya shafi gangar jikin shi kenan duka misali mun yi magana ɗazu cewar muna da manya-manyan gaban alwala guda uku da hannu da fuska da kafa sai zamana hannu ne ya samu matsalar kenan fuska da kafa lafiya lau suke kaga wannan shine jullu jasadihi abin nan shine jullus jasadin shine sahihan din kenan in kuma ya zama zamana akan abin da ya shafi wankan tsarki ne shi ma zai duba ya gani idan karaya ce ya samu a cinya ko karaya ya samu a kafa to ga a wannan kafar ce ake da cuta amma sauran jikin shi ba yana da lafiya قال رحمه الله ويشترط في المسح المذكور أن يكون جل جسده صحيحا an shar'anta ya zama dukkan jikinsa ya zama galibin jikinsa mafi yawan jikinsa ya zama mai lafiya ne au fuska ta farko kenan fuska ta biyu au jarihan ko kuma ya zama mafi yawan jikinsa mara lafiya ne inda yake inda cutar ta cinye inda hatsarin ya fi muni shine ya fi ɗauke dukkanin jikin ba abin da ya saura mai lafiya sai kaɗan قال رحمه الله ولا يتضرر إذا غسل صحيح ba zai cutu ba idan ya wanke inda yake da lafiya ɗin ku lura takan yu in ya wanke inda yake da lafiyan kuma ya sake sababa mai rashin lafiya duk da cewa tun da kasan asalin jiki ta da'a ya bunna idan tsarin jiki ba shi da lafiya zai ga sauran dukkan jiki ya ɗauki rashin lafiya idan ya zama na eh wannan gabar lafiya lau take amma idan aka sa mata ruwa ita ma za ta iya kamuwa درس اللافية فإذا ما زدت هذا ما مر اللافية قال رحمه الله ولا يتضرر إذا غسل صحيح بزيت تبا إن وين تولي ملافية فإن كان يتضرر بغسل صحيح بغسل صحيح إن يكسن شزي توتو ألوك تند وين كملافية دم سواء وين ك أباب الولاني ko kuma yawanke a babu wankan tsarki ne in dai yawanke zai cutu au kana sahihu qalilan ko kuma ma inda yake da lafiyan ma kaɗan ne ya rage qalilan jiddan kaɗan ya rage ka allam ya baka illa yadu kamar gaba ɗaya ya riga ya cinye wuta ta gama cinye shi ba abin da ya saura sai hannu guda yadu sai hannun shi guda iyanan ne kawai rage shi kaɗai za ka gani lami lafiya ko kuma zuwa mirfaq iyanan ne ya rage dukkan jikin ya kone ko dukkan jikin cutar ta riga ta gama kame shi ko irin wanda za a ce ya irin karaya biyar ɗin nan ne an yi hatsarin mota kare goma sha biyu samu Allah ta'ala ya sauke sallah ba ta bada kan shi ba kace menene sallah ba ta fada kan shi ba rahimu allah ka allam ya baka illa yadu kamar a ce ya kariya ba abin da yake da lafiya sai hannu hannu ne kawai ya saura amma kowace gaba da zaka iya tabawa ta kari ko kuma a ta ƙone. aw rijlun ko kuma ba abin da ya saura sai kafa kaga bai ce wai hannu da kafa ba a ko dai zama ba abin da ya rage sai kafa ko kuma zama ba abin da ya rage sai hannu qala rahimahullah fa innahu la yaghsilu sahih to a irin wannan hali ba za a ce ma ya wanke mai lafiyan ba isa ya ce fa innahu shi mara lafiyan la yaghsilu sahih ba zai wanke wuri mai lafiyan ba ɗaya kenan wala yamsahu alal jarih ba kuma zai shafa inda yake da ciwon ba da danshi shi hannunsa ba zai wannan ba bal yantaqilu ila tayammum zai tashi ne ya koma taimama tunda taimama wa darbatu lil wajhi wal yadaini fi marratin in shi'ita aw sanatayn wa darbatu lil wajhi wal yadaini bugun kasa ɗaya za ka yi ka shafa fuskarka ka shafa hannayenka shikenan mun yi karatu ko da zaran kai haka yana tunanin bismillah tana cikin mustahabi ne yana cikin halin ne yana ganin abinda abinda zai iya samuwa kenan duk waɗannan da muka ambata malamai suka ce ba a magana abin da ya shafi bangaren su ne ya za a yi farlan su samu yadda ya kamata su ne ake bukata bai fahimce ne da ke ko qala rahimahullah bal yantaqilu ila tayammum zai tashi ne ya koma zuwa ka taimama taimama a wannan lokaci ita ce abin da ta zama wajibi a kansa قال رحمه الله وإذا تعذر مسح الجريح بحيث لا يمكن وضع شيء عليه ولا ملاقاته بالماء بالماء فإن كان في موضع التيمم ولا يمكن مسحه أيضا بالتراب تركه بلا مسح ولا غسل وغسل ما سواه قال رحمه الله وإذا تعذر مسح الجريح إذن يتننت شافا أكن شيوه kulluran mun ce shafa ko ba wa mutum ya dangwalo ruwa ya a'a dan shi dan shin kawai da ke hannunsa ya shafa ya zama abin ya tsananta aka ce ya shafa akan me a dama kan ciwo ya tsananta ya shafa akan maganin ya tsananta ya shafa ma akan abin da aka dan lullaba ciwon abin ya tsananta akan bandeji duk ba zai iya yiwuwa ba قال رحمه الله بحيث لا يمكن وضع شيء عليه ta yadda babu yadda zai iya yiwa ma a ɗora wani abu akan ciwon Allah ta'ala ya sauke babu yadda zai a ɗora hannu ba zai yiwa a ɗora shi a kai ba ba zai yiwa a ɗora wani abu a kai ba wala mulaqatihi bil ma ta yadda babu yadda zai yi wannan gabar da take da wannan ciwon a haɗa ta da ruwa ta samu ruwa qala rahimullah fa in kana fi mawdi'i tayammum to idan ya kasance inda yake da kyau abin nan cutar a wurin da ake taimama ne ina kenan hannu fa taimama sa'iran tayyiba fa su kun wa aydikum min ya shafi fuska ya shafi hannu wurare gaba guda biyu kenan fuska da hannu قال رحمه الله fi كان في موضع التيمم idan ya zama na wurin ya zama a wurin taimama ne a fuska ne da hannu wala yumkinu masu wa ergon bitura kuma babu yadda za a iya yiwa a shafi wurin da ƙasa tarakahu qala rahimahullah taraka sai malam yace sai a bar wurin bila mas'in ba tare da an shafa da ruwa ba wala ghaslin ba tare da an wanke ba bila mas'in ba tare da an shafa ba wala ghaslin ba tare da an wanke ba wa ghasala masiwa sai ya wanke sauran abin da ya saura a jikinsa sawa'un a gaba ce daga cikin gaban alwala ko kuma a gaba ce daga cikin gaban da ake wankan janaba idan ya zamana janaba ce ta kama shi yana cikin wannan halin sai ya zamana ya wanke inda ya sawwaka ya bar wannan shine faɗin Allah ta'ala fattaqullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah ku. idan ya zamana mutum ba shi da lafiya yayi watsi da sallah to kuma ina ake neman taimako kuma ya mutum zai rayu da rayuwarsa ina ce a sallah ce zai gana da ubangiji ya Allah ka ga halin da nake ciki duk da yadda mai jiya ya kai ga roƙon Allah ya nai fi maka yi maka yadda ya kai ga cewa ku taimaka min da addu'a ba kamar kai ka ce ya Allah kaga halin da nake ciki ba mu wannan abu ne sanannen gaske duk yadda ya kai ga bayani yadda wani zai ma Allah bayanin halin da kake ciki ba kamar yadda kai za ka ma Allah bayani ba duk da ya sani amma kasan wani sai ya Allah kaga halin da ai ba wai yana musun Allah bai gani ba ne kun gano wannan da ke ko saboda haka ya zama mutum ya aje taimama wani ya tafi asibiti ke wani fa zazzabi ne sai ga aje sallah wani waye ya aje sallah ba abin da ya kan da sallah akan haka mai akhadari sai da ibadi ba akan wannan yace mutum yi sallah a tsaye shine matakin farko in ba zai iya yiwa ba yayi a tsaye a jingine shine mataki na biyu in ba zai yiwu ba yayi a zaune ba tare ya jingina ba shine mataki na uku in ya fuskara yayi a zaune a jingine shine mataki na hudu yanayin sallar kenan tunda yanzu muna batu akan yanayin tsarki ne tsoraka idan zai iya yiwuwa ne bayan an kammala wannan ba zai iya sauka daga kan gadon asibitin ba amma zai iya zama a kai kun gano wannan da ke ko sai ya zauna a kan gadon ya juya ya fuskanci alkibla sai ya yi sallar shi idan ya sallar shi kawai sai ka tambaye ni to ya zai sujada mace zai rukuri ne haka in ya je sujada sai ya fi yin ƙasa ɗin ya yi haka da ya ɓangoren ƙasa zai dauko ya dinga bubbugawa a kushi ba kuma wannan zai nuna mana maslaha ta musulunci kenan tsari kenan na musulunci cewar in wannan ya fuskara sai a yi wannan in wannan ya fuskara sai a yi wannan in wannan sallah ce faɗin gurungun ɗinka tsarki ne ɗungurungun mutum ba shi da shi aka ce ya yi taimama amma sai ka wani zikiri ana tallan shi a kwararo wai shi da alwala ake karanta shi in babu alwala ko taimama ba za a yi ba haba kaga ya baranta da musulunci kenan qala rahimahullah wa ghasala ma siwa sai wanke abin da ba wannan ba in wani kamar yadda muka ambata in wani wankan tsarki ne sai wanke inda ba wannan cutar ba haka na in wurin abin da ya shafi alwala ne sai wanke wannan qala rahimahullah wa in lam yakun fi a'dha'i tayammum amma idan wurin baya cikin gaban taimama tunda malai a can baya ce mana fa in kana fi mawdi'i tayammum in a shartiyya to mafhumu shartin kuma ba a gabar taimama bane fa wa in lam yakun fi a'dha'i tayammum idan ba a gabar da ake yin alwala ake mata taimama bane qala rahimahullah fa innahu yaghsilu sahih mana yake cewa sai ya wanke inda yake da lafiya kun gano wannan in ya wanke inda yake da lafiya din wa ya tayammamu alal jarih sai i taimama a inda yake da ciwon yanzu ya hada abubuwa ne kenan biyu ya hada almau da turab ya wani bangaren ya yi sa ruwa wani bangaren kuma ya sa kasa misali da kai kan shi yana lafiya kalau kafafuwan shi suna lafiya kalau kaga kai yana cikin aza na atayammu na alwudu kafa tana cikin gabai na alwudu kenan sai ya taimama da hannu da fuska sai kuma ya shafa kai da dandano da ruwa ya kuma wanke kafa ya hada alwala kenan ya hada ruwa ya hada kasa qala rahimullah ala ahadin aqwalil arba'a a ɗaya daga cikin maganganun malamai hudu ɗaya daga cikin maganganun malamai hudu maganganun ne hudu ba malaman ne hudu ba shine ala ahadil aqwali al arba'a tunda yana kuma al arba'a sifa ce ta al aqwal tuttukan malamai guda hudu yanzu tunda mun samu zancen malamai hudu shine wanne shine zamana a wanke inda zai wanku a yi taimama a inda ba zai wanku magana ta nawa kenan ta daya magana ta biyu sai ta zama yaya kenan kar a wanke inda zai wanku kada a yi taimama a inda za a yi taimama din idan hali ya kai ga haka din kun gane ko sai kuma karatunmu ومن لم يجد ماء ولا متيما فأربعة أقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي أقصى ما قال مالك والعداء وأبنى وأسبق يقضي والعداء والأشهاب أقول matsalolin da yake su ma mun mun yi su mutum yana cikin mota ya yi a tsaya ga rana za ta fadi ga rana za ta fadi bai yi a ba bai la'asar ba lokacin su zai fita ya zai yi sai ya salla a wannan halin da ya samu kansa a ciki ya yi a tsaya babu yadda zai a tsaya kuma ba ma zai a tsaya din ba amma mun sha maimaitawa cewar to ya aka yi ma abin hayyakai da haka mun fahimci wannan da kyau ko saboda me muka ce idan me ya aka ya kai ga haka idan farkon tashi za su taso lokacin azhar yayi a musulunci ba lokacin azhar yayi a yin sa ba da wani yana ganin yin azhar a yin sa shine karfe biyu wani kuma yana ganin karfe daya kun gane ko abin da yake kuma lokacin azhar shine zawali ya tabbatar da lokacin azhar yayi a take kafin su hau mota sai ya sallar azhar din shi raka hudu ya sallar al'asar din shi raka hudu sai ya hau mota su tafi bayani zai zo insha Allah ta'ala kan abin da ya shafa babun sallar matafiya qala rahimahullah ala ahad al aqwal al arba'a magana ta uku ita ce zai wanke inda zai wanku shikenan sai ya bar sauran gane ko magana ta hudu shine yayi taimama a inda za a yi taimamar sai ya bar sauran ba maganganu biyar a hudu sun fita ba to shine a ɗaya daga cikin maganganun malamai wanda yake maganganun guda hudu to wani shi zai nuna mana mahasin na musulunci na yadda musulunci kullum yake alakanta bawa da mahalicinsa ubangiji subhanahu wata'ala bai sanya wani wasiɗa ba tsakanin bukatunka da gare shi bai sanya kowa ba babu wani da Allah ta'ala ya ajiye cewar sai ka roƙe shi shine zai kai roƙon naka ga Allah madaukakin sarki babu shi Allah ta'ala cewa yi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa daga kuma addini shine tsari duk yadda aka tsara in dai mara lafiya wanda ke fama da cuta yana yana wayyo ba a ɗauke mai sallah ba ina haka kawai babu sidi babu sadada babu sidi babu sadada za ga wani fa kallon bal ya tafi nas'alullah salamatu lafiya kallon bal wata za a fara bal din ne karfe uku na rana ka san dai za a fara karfe uku na rana ban yi tsammanin ban yi tsammanin za ka shiga ɗaki gidan abin nan wurin ƙwallon ƙafa ba a ce karfe ɗaya na rana wani lokacin tun sha biyu an daga alfa ya ma su waɗanda za a kalla ɗin ma watakila ma ba sa garin su waɗanda za a kalla ɗin ba watakila ba sa garin a wani birni aka ajiye su a jirgi za a kawo su su zo su shiga amma waɗanda za su yi kallon tintini awa uku awa hudu sun zauna suna ta jira kuma abin da zai nuna maka haka ba wai waɗancan da suka je wurin da za su kallaci baldan kai tsaye ba a'a waɗanda ake nuna musu ita a kwalba in yi lokacin yi didi da lokacin sallah ba ka taɓa ganin sun bata sun je sun yi sallah a ce wai bari a rufe a ji a sallah a dawa ba a ci gaba mu duk ƴaƴan musulmai ne in gano wannan da kyau ashe kenan akwai bala'i na maimaita mana kuma na ƙara maimaita mana sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ba su ga wani abu da yake barinsa kafirci ba ne a fili da gangan irin sallah duk sahabbai sun tafi akan wannan shirin barin sallah haka kawai babu siɗi babu saɗaɗa lokacin ta wuce mutum bai yi ta ba wannan kafirci kar ku manta mun yi magana a darasin da ya gabata babun taimama cewa ga lokaci zai fita ga ruwa kana da shi a ƙasa ba sai alwala ba in kai alwala ba za ka samu sallah a cikin lokaci ba malamai suka ce sai kai taimama dan ka samu sallah a cikin lokaci amma ba a taimama dan a sami sallar jami'i ka ce in ka ce za ka yi alwala ba za ka sami jami'i ba a ba a taimama dan samun sallar jami'i ana yin taimama ne dan samun sallah a cikin lokaci قال رحمه الله وإذا مسح على الجبيرة ثم نزعها لدواء أو غيره أو سقطت بنفسها بطل المسح عليها وإذا ردها فلا بد من المسح ثانيا قال رحمه الله وإذا مسح على الجبيرة إذن يشافى شي مرة لا فيها كنا إذن يشافى أكن أبن kan abin da ya shafi ko kan abin da ya shafi bandeji kan da waɗanta abubuwan da muka ambata sun mana za a hali da wa'in sannan sai ya warware ya kwance domin a sa magani ban yayi shafa aw ghairihi ko kuma ya kwance dan wata bukatunsa ko kuma ya kwance dai kawai ikhtiyaran yana ganin kamar abin ya dame shi bari ya cire kasa ana ta samu wannan matsala tsakanin likitoci da mara lafiya likitoci ga su ce ga yadda za a sa ga yadda za a sa washi da jinya dan fara samun sauki ya balle sai ya kaga an sake yin tukin baya kuma an sake koma gidan da aka bari Allah ta'ala ya sauke au ghairihi ko kuma ya cire bandejin ko karan ɗori ɗin don wata buƙatar sa ikhtiyaran au sakata bi nafsiha ko kuma da karan kanta ta warware yace a babu ruwan shi warwarewa kawai qala rahimahullah batala al-mashu alaiha shafar da aka yi akai ya warware ba da ya riga warware ba yanzu to shafan ma ta warware wa idza raddaha in ya sace mayarwa ake sabon dauri kenan ko fala budda min al saniya to ba makawa sai ya sake yin kuma shafa a kai sai kuma yi shafan fauran da gaggawa dan kada alwala da yayi ta inda tunda dole a samu almuwalat saboda da an da an mayar sai danga la hannu ya taba ruwa sai ya sake shafa a kai kenan ya zama ya kulla alakar alwalar shi kenan baki to yan wa kenan wannan zai nuna mana manya-manyan matsaloli da ake amfani ake magana su malamai suka ce babu sharaɗin cewar wai tsimman da za a sa ko bandejin da za a sa ba a sa sharaɗi wasu ya zama tahir ba kun gane magana tahir cewar a ai wannan da jini jini a duk ba ka wannan sharaɗin ba kuma kowa sun jini na jasa ne amma ba ka wannan to lalle lalle zai nuna mana halin da ake samu na marasa lafiya ko na masu jiya muna maimaitawa saboda matsayin sallah fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fi ikhwanukum in suka tuba suka tsayar da sallah suka bayar da zakka ƴan uwanku ne kenan ba su sallah ba ba ƴan uwanku bane wani za ga ya karye wani za ga mun sha maimaita wannan wanda aka tsare shi a a kurkuku ko a mun sha ta nashi wannan mun yi nashi a babin taimama babu wani uzuri akan wannan in daure shi aka yi haka ya zama nan babu yadda za ya dafa wani wuri ya shafa fuskarsa a hakan zai yi sallah kun gane wannan da ke ku sai sallar babu alwala babu timama mun faɗi wannan amma karanta maganar Yahya al-Qurtubi rahimahullahu azza wa jalla amma sai ga mutum ya karya kafa yayi kaza yayi kaza yayi kaza babu ruwan da sallah babu ruwan da sallah ko dai yana da janaba dan a wannan zaman da iya dan kishin geda ya dan yi gingedi yayi mafarki da yayi mafarki kuma ya fitar da mani kaga janaba ta hau kansa to shi yana ganin tun da bashi da tsarki to babu yadda za a yi yi sallah wai ce mashi ai ga hanyoyin yadda za a yi tsarki sai a wanke abin da zai iya wankuwa sauran kuma a bar ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ka bai ibada mu baki daya kuma ka duba abin da ake bukata fa imtisal ruko da abin da Allah ta'ala ya faɗa ya ayyuhal ladzina amanu yi za ka bude ayar da imani ya ayyuhal ladzina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq har zuwa ƙarshe Allah ta'ala ya bai ma marasa lafiya mu lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya masu lafiya kuma Allah madaukakin sarki ya ƙara musu lafiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk